na ce yanzu dai babu wani abu da kuke ji ko? Eh a yanzu kan gaskiya da ɗan sauki amma dai muna jin sa jifa jifa. To kamar an ce akwai jiragen saman yaƙi da suka zo suna ba da tallafi? Eh. Haka. Lallai akwai jiragen yaƙi suna nan suna ta sintiri a kanmu. Ya batun abin da an ce wannan ƙarin sojoji ɗazu ka fara mana bayanin cewa akwai ƙarin sojoji da aka turo. Lallai an turo sojoji jiya yanzu dai wani abokin ya mai waya daga ashaka cewa sojojin suna nan sun kamo hanya daga ashaka sun yi baje ba amma yanzu eh amma yanzu kace dai jifa jifa akan ji karan tashin wani abu amma dai ba a jin karan eh. harbi eh gaskiya ba ma jin karan harbi kamar yadda muke ji daga farko sai dai ka ji kara jifa jifa mm, wato alama kamar ko waɗannan jiragen suna sako bama bamai ke ne kan yan eh, bindigar Eh. To Allah Ubangiji ya kare babu wani abu da uh, kuka gani ne har yanzu ba ku samu da kun fita zuwa waje ba ko? A'a ba mu ga komai ba don ba wa waje.